inda aka rubuta aka sa alama na WhatsApp kana dannawa zai kai ka kan WhatsApp namu ya kai magana da mu gode